بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا قائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى قوم يوم الشهر العليم ووتر الحجة من جراء صلى الله عليه وسلم ولاية يعني لنبوه ثلاثين تفس ما شايفه ووتر tara miladiya dubu biyu da goma sha bakwai نقضي بالإيمان رحمة الله عليه ونشي قبل درس الإسلام الأمية والنفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ابن تيمية يعمل بيان أحكام kowane mutum kowane annabi kowane bawan fatansa shi ne ya cika da musulunci kasancewar musulunci shi ne kishi shirka tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala mutum ingantacciya wacce babu shirka a cikin babu riya babu gida wannan shi ne fatan dukkan bayan Allah manzanni annaba da sauran wajen Allah shi ne yake ci gaba da mana bayani cewa musuluncin nan abin da ke tabbatar da shi shi ne miƙa ma Allah subhanahu wa haɗa kai da baki ɗaya ya zama an yi imani da shi an yarda da cewa shi ne damar ya tsara wa kowa komai to shi ne sai yake cewa huwa wa in kana qad khalaqa ma khalaqahu bi asbabi Allah subhanahu wa ta'ala duk da ya halicci kowane abu da sababi babu wani abu a cikin duniyar nan a Allah ta'ala ya halicci shi da sababi ƙoshi ƙoshi sababinsa cin abinci yunwa sababinta rashin cin abinci samun ɗa a aure ilimin samunsa sababinsa neman kowane abu da Allah ta'ala ya halitta to ya halitta shi ne da sababi abinda ake ce ma sababi shi ne wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi domin ya zama wani abu ba zai faru ba sai idan wancan abin ya faru shi ne ake ce masa sabab to kowane abu da Allah ta'ala ya halitta a duniyar nan to ya halitta shi ne da sababi as sababi wal والمقدر lahu Allah shi ne mahalicin sababi wal muqaddiru lahu kuma shi ya kaddara sababi shi yasa wasu suka bata kan wannan babun nan sabab da alqadar wasu sai suka zaɓi su tabbatar ma da Allah tabbatar da kaddara amma su kora sababi wasu kuma sai suka zaɓi sababi suka kora kaddara wasu sai su ce duk abin da ba waye Allah ne kaddara masa ba sababin ɗan adam a ciki su ne ake ce musu jabariya duk abin da kaga ya faru da ɗan adam to Allah ne kaddara masa ba komai nashi a ciki to daga wanda ya zama kafiri Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama fasik Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mai biyayya ga Allah Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama wajen sunna Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mabiyin bid'a Allah ne ya kaddara masa in an je lahira dukkanin su Allah ba zai sabi ya tambaye su ba domin dukkanin su kayan Allah in ji masu wannan aqida su kuma wasu a gefe guda ce suka ce a'a duk abin da ɗan adam ya yi Allah ma bai yi ba to daga ɗan adam shi ne ya halicci ayyukansa shi yake aikata abin da ya ga dama Allah ma bai san yana yi sai idan ya faru sannan Allah yake gane ma a ya faru wal ya zuwa su ne kadariya duka waɗannan bangarorin guda biyu akan bata amma ahlus sunnati wal jama'a tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka bi da waɗanda suka bi su sai suka tafi akan abin da sunna ta tabbata shine Allah ta'ala ya halicci dan adam kuma ya halicci kaddara kuma ya halicci sabari ya ba dan adam sabari dan adam na da iko aka ba shi damarsa aka aiko mishi da manzanni aka saukan masa da littafai to idan dan adam ya bi waɗannan littafan ko littafin ya ji sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsira da wannan ne idan mutum ya sata sai a yanke masa hannu domin ai kaddara bai ganta ba a wajen Allah ta ce. amma sababi a hannun shi yake to da ka baka mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da baka gani ba abin da ka gani shine za ka yi mu'amala da shi ka ganin an dokar da alƙur'ani an yi bayanai a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to wace hujja ko mutum yake da ita ya saba ba da wata hujja wa Allah shi ne wanda ya halicci saboda kuma ya kaddara shi wa huwa muftakirun ilayhi ka iftiqari musabbib kowane sababi yana da buƙatar halittar wani sababinsa kamar yadda yake buƙatar wanda ya zama shi ne ya halitta sababin kowane aiki ƙoshi yana buƙatar cin abinci ba za a ce wane ya ƙoshi ba idan ya ci abinci haka ɗan kawai ba za ka ƙoshi ba ba za ka zauna ko shi kenan sai ka ce kawai ai kawai ka ji cin ka ya cika kuma ba ka cin abinci idan ba ku da lafiya amma idan lafiya ka kadau dole za ka buƙaci abinci to kowane sababi yana buƙatar wani sababin yana buƙatar wani sababin kamar yadda yake buƙatar wanda zai samar da kuma sababin mai samar da sababi shine Allah subhanahu wa ta'ala so da kowace sababi yana da kowace kaddara tana da sababi shi yasa malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yace al-faqih kullu al-faqih man yurdu al-qadara bil qadri wa yu'aridu al-qadara bil qadri wanda ya fahimci addini na gaskiya shine wanda idan kaddara ta zo masa sai ya ɗauko wata kaddara kuma ya ko kaddara ta ita yunwa kaddara ce Allah ya kaddara mutum ya ji yunwa dan Allah ya kaddara kuma a ci abinci misali jahilci Allah madaukakin sarki ya kaddara shi shi kuma ya kaddara samun ilimi samun ɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi kuma shi ya kaddara aure haka take so daga wanda ya fahimci musulunci shine idan wani abu ya faru da shi to zai wani abin da yake kishi ya tafi ya kore shi shi, a haka ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala وليس في المخلوقات سبب a cikin ababen halitta babu sababi ba wanda ya halitta sababi Allah shi ya halitta sababi dukkan wani abu da zai faru Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da duk ayyukan da zamu yasa Imam al-Bukhari tun a zamanin sa ya rubuta littafi khalqu af'ali al-ibad khalqu af'ali al-ibad cewa Allah shi ne ya halicci ayyukan bayi ayyukan nan kala biyu ne akwai kaddara akwai tabari akwai kaddara akwai tabari kaddara abin da zai faru da mutum sababi kuma abin da shi ne zai samar da wannan kaddara shi wancan sababin ya zo sannan zai kaddara ta sau da ka ababen halitta ba su suke halitta sababi ba Allah shi ya halitta sababban ayyukansu مستقل بفعل خير ولا دفع gurbe. ababen halitta ba su mallaki sababin da ke cin gashin kansa ta aikata alkhairi ko kuma ta tunku da cuta ba duka hannun Allah ne duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara amma kuma da sababi shi yasa sai kaga sababin nan ake bal kullu ma huwa sababun kai duk abin da yake sababi ne fa huwa muhtajun ila sababin akhar yu'awinu to yana buƙatar wani sababin da zai taimake shi da abin da yake sababi to ka kalla a gefe sai ka ga akwai kuma wani sababin a gefen wanda shi ne ke taimakon sa sannan wannan sababin ya babu kamar misalan da muka buga a baya wa ila ma yadfu anhu ad-didd alladhi yu'aridu wa yumani'u haka nan kuma idan Allah ya kaddara wannan sababi ne na wani abu da zai faru da ba zai faru ba sai Allah ta'ala ya halicci kishiyarsa wanda zai zama shi zai tunkuɗe shi ya hana shi faru hana shi faru yanzu idan Allah ya kaddara wa mutum sababi na rayuwa sai ka ga wani abu ya faru shin ya zo tasha sai ya ga wata mota ya ce shi ke yake son shi yana zuwa sai a ce ai yana zuwa a ce ai yanzu nan ta cika sai zai jira ba. ya ta jin haushi ya ta jin haushi ana nana na sai a bada labarin da ce ai wannan motar da ta tashi ba da shi a ciki ba ta kai wani kaza sai haɗari sai ɗan motar sun mutu kaga Allah ya kaddara masa sababin ya ci gaba da rayuwa amma ta yaya ta hanyar ya ki shiga wannan mota amma duka bai san su ba bai san cewa idan bai shiga motar nan bane ba za a yi hadari da shi ba bai san kuma cewa idan ya idan wannan motar da ya ki shiga za ta yi haɗari ba duka bai shi ba a hannun Allah ta ce. wannan shine abin da ake son mai imani ya yi da shi shi yasa duk abin da aka sanya shi sababi ne a rayuwarka kuma shari'a ta yadda da wannan sababi to ba daidai ba ne ka ce kai ba za ka bi wannan hanyar ba saboda kada wani abu ya faru yanzu misali sai mutum ya ce shi ba zai shiga mota ba saboda kai ya haɗa ya mutu kaga hauka ce wannan ko ya ce shi ko ba zai shiga jirgin sama ba har wani aka ce ya ce ko makka ba zai je ba in dai sai an shiga jirgin sama za a je a yi hajji shi yana jin tsoron ya shiga jirgin sama ya mutu to da shi ba zai je hajji ba ire-iren waɗannan ne sai a ba da labari sai a ce ga sun kwanta a gidansu ba su da lafiya an ɗauke su a jirgin sama za a tafi da su wata ƙasa a kai su asibiti ba su sani ba sai su mutu a cikin jirgin a zararan sai dai a juyo da jirgin ko jirgin ya je ya sauka inda ya waje bai sauka sanda ya sake dawo da su shi shine wannan so da haka duk abin da sababi ne na shari'a to baya halasta ka ce kai ba za ka bi shi ba saboda tsoron kada wani abu ya faru da kai rashin imani ne shari'a ta yadda da wannan shine sababi kai kuma sai ka ce ba za ka bi wannan sababin ba saboda gudun kan wani abu ya faru da kai ko ka bi wannan hanyar ko ba ka bi ta ba sai ka mutu Cincin da suna ba da labarin wani yaro annoba ta sauka a garinsu matashi ya zai ce wa baban shi shi ba zai bace baban sai ya ce a ah, ka zauna tare da mu in Allah ya kaddara ba za ta same ka ba wannan annobar sai duk a gaba kowa ya fita kai kaɗai ka rayu in kuma Allah ya kaddara wannan annobar sai ta faru da kadi da kaje sai ta bi ka kuma dama suna annoba wanda yake cike kai ya wanda bai shiga ba kai ya shiga yaro ya ce shi zai fita ya kama hanya ya fita ya yi tafiya mai nisa ya bagari ya bagari da nisa ya ji ya gaji sai ce bari ya kwanta a ƙarƙashin wata bishiya ya huta shi ke yana kwanci yana bacci sai Allah ya kuma shi da annobar shi ita ce umarci maciji maciji ya zo ya tare shi uku sai ya mutu bayan wani lokaci aka yi neman gawarsa aka same shi aka same ta baban sai baiti ya ce raha ya buzi na watan bin halakin da halaki bana ya rasu da su lilfata haiku salak kullu shakin katilun ina talqa hadan wai ya gudu wai yana son ya gudun ma mutuwa almanaya rafidatu lil ta haythu salak mutuwa na nan ta kafa tankwanta ga mutum duk inda ya shiga الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل شيء قاتل حين تلقى أدلك هو ما زيد يا كشيخ إذا ملوكة متوكل shi yasa abin da yake sababi na shari'a ka bi shi ka miƙa ma Allah al'amarinka shi ya sa sai aka sa maka ƙa'ida in za ka fita gida ka yi addu'a kafin da ake haɗa sababi da addu'a ce waɗannan abubuwan dukkanin su gaibu ne baka san abin da zai faru da su kai ba to sai Allah ta'ala zai shar'anta maka kuma abin da za ka yi in kai wannan to da izinin Allah kuma Allah zai kare ka za ka fita gida ka yi addu'a za ka fita gida ka fita da kafar dama sunna kenan اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو ضل أو أجهل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول لك فجأة ما أقول لك فاقدة دون أضع ألا ملك جالنا يا فاقدة الحي darajar ka Allah yake son ya ɗaukaka a wannan abin da ya faru da kai domin ba kowace jarabawa ba ce ɗan adam yake guje mata ta zama masa damuwa akwai jarabawa ta alkhairi ba za ka samu na alheri ba sai Allah ya maka wannan jarabawa nan ita ce to babu wasu bayi da suka mallaki sababi duka ba suna hannun Allah to da ka ba Allah a kansu wa huwa subhanahu wahdahu al-ghani an kulli ma siwa Allah madaukakin sarki ne sarki shi kadai ne mawadaci wanda ya wadata daga duk wanda ba shi ba Allah shi kadai ne ya tsayi da kansa bai bukatar komai a wajen kowa amma duk wani wanda ba Allah ba to yana da bukata laysa lahu sharikun yu'awinuhu Allah bai da abokin tarayya wanda za a ciki taimake ya a tsakanin juna yake taimakon Allah babu shi yasa ya faɗa mana yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala in kuka kyautata kanku kuka mawa wannan sallar da suke yi kanmu muke mawa in kai sallah kanka kamawa duk ibadar da kai kanka kamawa ba Allah kamawa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في وجه شيئا الله عشان الحديث القدسي يشي ya ku bayina da na bakkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanu dukkaninsu za su zama zuciyarsu ta zama irin ta mutumin da ya fi kowa ta kaba ya fi kowa min Allah kamar abubakar rabi Allahu an kuma za da zalika fi mutu shay'a na cikin ba zai ƙara komai a cikin mulki gida ba haka kishiya ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على عبد القلب رجل واحد kana na ƙasa zalika min mulki shay'a da kuma a ce da na farkonmu da na ƙarshenmu da aljanunmu da mutanenmu duka za mu kasance a kan zuciyar wani baki lalacewa mu zama duk kowa ya lalace kowa ya zama kamar abu jahal wal iyazu billah ko abu lahar ko abdullahi bin ubayy bin sayyid kowa ya zama kamar sa wannan ba zai rage komai a cikin mulkin Allah ba kanmu muke mawa saboda ka Allah shi al alganiyu wanda ya tsaye da kansa wala ziddun yunawi'uhu wa yu'aribuhu sannan Allah ba yi da wata kishiya wacce za a ce ga ta yunawi'uhu take ja da shi wa yu'aribuhu kuma take cin karo da shi Ya ce abu kaza za a yi ita kuma wannan kishiya ta ce ba za a yi ba abu kaza za a yi duk wanda ba Allah ba yana da wannan sai a yi kaza wani zai ce ba za a yi ba har wanda kake ganin ma a ƙarƙashin ka yake sai ka iya faɗin abu ya ce ba za a yi ba duk ga wannan tana faruwa da haka tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala wannan haƙoƙan nasa su ne musulunci kuma su ne cikar bauta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم kace shin ba ku ganin ma tad'una min dunillahi waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba ma tad'una ay ma ta'budun waɗanda kuke bauta ma wa inna du'a huwa al-ibadatu lalle addu'a ita ce bauta in aradani Allah bi dhurri kace musu idan da Allah zai nuface ni da wata cuta ta rashin lafiya ko ta rashi ko ta wani abu na bacin rai ko makamancin haka hal hunna kashifatu burrihi shin su waɗannan ababen bautan naku za su iya yaye min wannan cutar za su iya ba dukkan wani wanda ba Allah yake bauta mawa ba idan damuwa ta same shi wajen Allah yake komawa hatta idan abin da yake bauta mawa mai hankali ne shi ma a gaban ki zai ga idan damuwa ta same shi dukka shi ma wajen Allah yake tafiya aw aradani bi rahmatihi ko kuma Allah ya nufi na da wata rahama hal hunna shin sun isa waɗannan ababen bautan naku su riƙe Allah su ce ba za ta same ni ba babu mutane nawa ake bibiyar su da sharri amma Allah madaukakin sarki kiri-kiri ana kallo duk abin da aka shirya sai ya na shirya musu sharri mutane nawa ake taruwa su ake sai an daga matsayinsu Allah madaukakin sarki kuma kirikiri ya hana ɗaukakan matsayin nasu ana kallo duk shirye-shiryen da za a yi na matsayinsu ya ɗaukar ta sai ya ɗaukuwa wanda kuma Allah madaukakin sarki ya hana a cutar da su sai a ga duk hanyar da za a bi a cutar da su an kasa cutar da su suna nan suna nan wannan ke tabbatar maka da cewa Allah ke yi ba wani ba